Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a ƙasar afghanistan inda dakarun gwamnati da mayakan ƙungiyar taliban ke ta gumurzu za mu kasashen afirka saboda haka sai a yi sauraro lafiya madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar afghanistan inda mayakan kungiyar taliban ke ta yakar dakarun gwamnati domin ya zuwa yammacin juma'an nan ga nauna cewa mayakan taliban sun yi katarin kwace babban gunduma ta farko kenan wato birnin nimrose na gunduman zaranj Tuni dai jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan Deborah Leon ta nemi mayakan Taliban da su gaggauta barin kai har-haren da suke ta kaiwa manyan biranen ƙasar. Jakadiyar na jawabi ne gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya inda take cewa lamarin Afghanistan ya ɓaci matuka. Wannan wani yunkuri ne karara na Taliban domin kwace manyan birane ta hanyar amfani da karfin makamai. amfani da waɗannan dabarun yaƙi na tayar da hankali matuƙa kazalika saƙon siyasar da ke cikin wannan fafutuka ya mafi tayar da hankali a game da halin da al'umma suka shiga kuwa bari na gabatar muku da wasu hujjoji fada ya yi kamari a lashka ga babban birnin herat ta ranar 28 ga watan yuli kimanin kwanaki goma da suka shuɗe an kashe akalla fararen hula 400 sannan aka jikkata 403 kamar yadda alƙaliman asibitoci suka nuna a can kan da har kuwa tunda aka fara ɗauki ba daɗi a ranar tara ga watan yuli kimanin wata guda kenan sama da fararen hula 460 aka jikkata More Uwar gida Deborah Leon sai lamarin barna ko gyara za mu ce na ruwan sama ke ta yi a ƙasashen duniya inda ake ta samun ambaliya. Yanzu haka dai mazauna ƙasashen duniya da dama na cikin halin kunci saboda ambaliyar ruwan saman da ake ta samu. su a kasar jamus masu shigar da kara har sun fara bincike na hakimin yankin arwella da ambaliya ta shafa saboda zargin ya yi sakaci domin gwamnati ta yi gargadi gabanin wannan ambaliya domin a yi hattara amma kuma sai gashi an sami asarar rayukan mutane da yawa sai mu taɓo batun mahaukaciyar gobarar daji da ke taɓarna a wasu manyan ƙasashen duniya na turai musamman ba ma kawai a ƙasashen turai ba har da su california na ƙasar amurka gobarar dajin na ta ɓarnan gaske kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na michael kudusan ya haɗa mana jami'an kashe gobara da ƙungiyar tarayyar turai ta tura ƙasashen girka da italiya da albania da arewacin macedonia na can sun hana idanunsu barci don kashe wannan gobarar daji A wata sanarwa babbar kwamishinar tarayyar turai mai kula da matsaloli da suka shafi bala'o'i Janes Lenarchich ta ce suna aiki ba kama hannun yaro wajen aikewa da taimako a daidai lokacin da gobarar ke ta'azzara ta jinjina wa kasashen Cyprus, Czech, Faransa, Netherlands da sauransu sakamakon ɗaukar matakin gaggawa ta wajen aikewa da jiragen sama masu kashe gobara da kuma tawagar jami'an kashe gobara don taimakawa kasashen da gobarar dajin ta wa illa. Wannan aikin na aikewa da jiragen sama da jami'an kashe gobara na karkashin jagorancin hukumar kare al'umma ta tarayyar Turai ne, kuma majalisar gudanarwar tarayyar Turai ce za ta ɗauki nauyin akasarin aikin. Jami'an kashe gobara a ƙasar Girka na ta ƙoƙarin kashe gobarar dajin da ta tashi sakamakon matsanancin zafin da ya kunno kai daga ɗumamar yanayi wanda ya lalata gidaje da dama da wuraren sana'o'i a kewayen birnin Athens lamarin da ya tilasta kwashe al'ummomin yankin. Tarayyar Turai ta aiki da irin wannan taimako Turkiyya a makon da ya gabata don kashe gobarar dajin da ta lalata gidajen al'umma. a makon nan mai karewa ne har ila yau kasar lebanon ta yi bikin juyayin asarar ɗimbin rayuka da aka samu shekara guda kenan a lokacin da aka sami fashewar bama-bamai a tashan jiragen ruwa da ke beirut inda rayukan mutane akalla 214 suka salwanta a sakon shugaban faransa emmanuel macron ya nemi shugabannin kasar lebanon da su shaida wa duniya takamaiman abin da ya faru ko ya haddasa wannan iftila'i ganin yadda ake ta baba musabbabin ajiyan kayayyakin tarwatsewa a tashar jiragen ruwa yayin da yake kaddamar da gidauniyar kuɗi dalan amurka miliyan 350 don tallafa wa ƙasar lebanon ɗin wanda majalisar ɗinkin duniya ke goyon bayan asusun macron ya alkawarin ba da kuɗi euro miliyan 100 Ga kaɗan daga cikin kalaman Macron. A yau ina a matsayin mai sanar da ku cewa nan da watanni sha biyu za mu samar da kusan miliyan 100 na euro a matsayin sabon tallafi ga al'ummar Lebanon daga kasar Faransa. Wannan tallafi zai shafi bangaren ilimi tare da ware wani kaso na musamman ga iyalai, ɗalibai na ƙananan makarantu da kuma jami'oyi. Tallafin zai kuma shafi ɓangaren cimaka abin da zai ba mu damar linka bangaren noma sashen kiwon lafiya na daga cikin masu muhimmanci a haka ina mai amfani da haka don sanar da kucewa za mu aika da allurar rigakafin cutar covid-19 500 nan da makonni masu kamawa na wannan watan agusta ta bakin shugaban faransa emmanuel macron kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international yanzu sai kasar chadi inda 'yan ta'adda suka kashe sojoji 24 tare da jikkata wasu da dama a wani kazamin hari da ake zargin mayakan kungiyar boko haram suka kai shi laraba da ta gabata a yankin tafkin chadi kamar yadda za a ji cikin rahoton nura ado suleiman bayanai sun ce sojojin da mayakan boko haram suka kai wa farmakin na tsaka da hutawa ne bayan dawowa daga sintiri a ranar laraba kamar yadda mataimakin shugaban yankin haki jiddi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp jiddi ya kuma kara da cewa bai ga sojoji 24 da suka rasa rayukansu wasu da dama sun jikkata yayin da wasu kuma suka watse cikin karkara mai magana da yawon rundunar sojin chadi general azim bamunda aguna ya ce an kai harin ne a chukutiliya tsibiri mai nisan kilomita 190 a arewa maso yamma da njamaina babban birnin kasar sai dai bai bayyana adadin dakaran da suka mutu ba mayakan boko haram dai sun daɗe suna amfani da yankin tafkin chadi tsawon shekaru a matsayin mafaka inda suke kai hari kan sojoji da fararen hula a yankunan najeriya nijar kamaru da kuma chadin ko a watan maris na shekarar 2020 kusan sojojin chadi 100 aka kashe a wani farmakin cikin dare a tsibirin bahoma abinda ya sanya tsohon shugaban kasar ta chadi marigayi idris debe itino kaddamar da gagarumin farmaki kan boko haram wanda daga bisani ya ikirarin kashe mayakan kungiyar fiye da dubu daya a gaida nura ado suleiman su ma dai kasar burkina faso bakin labari ne na kai hari maras kan gado kan fararen hula a wasu ƙauyuka da dama majiyoyin tsaro na cewa yayin harin 'yan bindigan sun kashe fararen hula akalla goma kafin su tsere kasashe, kasashen da babu yaki kasashen da ba su roko masu arziki da kansu le president nous appelle ya ce mu zage damce aiki ya dawo a niger la voix de l'opposition a sonné l'unité au niger a gaida mawaƙan niger To a ƙasar Nijar ɗin bukukuwa aka yi makon nan mai karewa domin cikan ƙasar shekaru ɗaya da samun 'yancin kai, inda shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum da kansa ya tattaki zuwa da magaran zindar talata da ta gabata inda kuma ya kaddamar da hanyoyin mota da kaddamar da gine-gine don samar da hasken wutar lantarki. Ga rahoton Ibrahim Malam Cillo. yau shekaru 46 kenan cikin shekaru 61 na samun yancin kan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da ake sallatar wannan rana a matsayin sallar da san ince saboda mahimmancin sa don kariya da gurgusawar hamada da ke mamaye ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Kanal Mamman Hamidu shine darakta na hukumar gandun daji a jihar da Magaram ya bayyana mana irin itatuwan da za a dasa a wannan shekara ta bana. Zogale ita ce ta harko ita ce tubalin bikin sallah wannan. Bayan ita akwai mangoro za a dasa lemu za a dasa sauran itatuwa dai masu amfani ga al'umma. A cikin jawabin da ta yi ministan gandun gandun daji da yaki da hamada ta kasar ta Nijar Madam Grama Saratu ta yi kira zuwa ga ɗaukacin 'yan kasar da su yi ƙoƙarin shibka ice a irin wannan rana. Kiran da matasan ƙungiyar Sukutu Nijar suka karɓa da hannu bibiyu a cewar shugabansu Abdul Alhaji Sama. Wani wurin da ko ganshi wani duka an gyara yanzu suka kama suka nome suka yi ramuna rami ya kai dubu da ɗari biyar wanda duka su suka yi su da ƙarfin su ko ba biyan su ba aka yi ba. Kamar a kowace shekara shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad a wannan shekarar ma ya karama waɗansu fitattun mutane da suka yi ƙoƙari ga kasar ta Nijar a cikinsu kuma har da gwamnan jihar Borno na tare na Najeriya Baba Gana Umara Zulum wanda ya nuna gamsuwarsa kamar haka. Muna so mu mika godiya mu a President Bazoum da mutanen Nijar har sun ba mu daraja da suka ba mu wannan award. Hakika wannan award zai kara karfafa mu. bayan da shan itacen shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ya jagoranci dora tubalin farko na fara gina cibiyar samar da wutar lantarki mai aiki da makamashi a nan jihar da magaram Ibrahim Malam Cillo da magaram RFI Hausa. sai mu karkare da najeriya mu fara da mai da martani da ake ta yi game da dakatar da fitaccen dan sandan nan dcp abba kyari biyo bayan wani zargi da aka ce hukumar binciken laifuka ta amurka fbi ta yi masa inda take zargi yana da hannu a zargin cin hanci Alhaji Amman Yari Katsina mai sharhi ne game da lamuran Najeriya kuma ga yadda yake kallon lamarin. Na farko dai hukumar 'yan sandan Najeriya ta zauna ta dubi wannan al'amari da idon rahama kuma ta sa hannun dama ta aiki kan shi kuma ta sa ƙwararri wa'anda ba su da kwaɗe su zamna su duba wannan al'amari saboda najeriya ta fuskanci irin wa'annan ƙalubale kan mutanen duk da suka jajirce suna aiki kamar su abba kyari suka sadaukar da ransu suka sadaukar da rayuwarsu suka sadaukar da zuri'arsu suna taimakon al'umma suna taimakon ƙasa an shayi masu irin wannan yarhe a yi masu yarhe kuma yarhen a yadda da shi a raba su da aikin su da a samu hanyar da za a yi wani abu mu muna kallon wannan abu da aka yi mu abba kyari ba komi ba ne ba yarhe ne saboda ya tashi tsaye yana taimakon hukumar 'yan sanda yana taimakon gwamnatin najeriya yana taimakon talakawa duka baki ɗaya al'ummar najeriya duk inda wani gagarare ya shiga zai yi ƙoƙari ba tare da yin komi ba ya zakulo shi ya hito shi tun da yi ɗaya biyu uku hudu ba su kilguwa ai ba ma sai na hidi ba kamata ya a ce manya arewa wa'anda ake kira dattijan arewan in akwai su ba labari ba ne da tuntun ya kamata su hito su tsaye su ce su ba su yadda ba yanzu ba wani ba ne ba ya zo yana cewa eh, ba su hito su yaƙi su kashe 'yan sanda su kashe sojoji kuma sun kashe sun yi komi amma da aka taɓa shi sai su duniya suka ce dan me za a taɓa shi ta bakin alhaji amman yari katsina sarkin yakin kungiyar adalci a najeriya muna na a najeriya domin tsohon shugaban kasar ne janar ibrahim babangida ke cewa a zaben shugabancin kasar da ke tafi a shekara ta 2023 a tabbatar wanda ya fi cancanta da karbuwa kawai za a zaɓa ya jagoranci kasar ibrahim babangida ya taɓa batutuwa da dama a tattaunawar da aka yi da shi a tashar talabijin ta arise ga kaɗan da gaske abin da yake cewa If you get a good leadership that links with the people. Muddin aka samu jagoranci na gari mai hulɗa da al'umma wanda ke ƙoƙarin magana da al'umma to za mu samu lafiya. Na ma riga na fara hango nagartaccen shugaba da zai dace da Najeriya. shine mutumin da ya yi tattaki zuwa kusan kowace kusurwa ta ƙasar nan, kuma yana da aboki a duk inda ya ziyarta wato yana da akalla mutum guda da zai iya mu'amala da shi mutumin da yake da cikakkiyar masaniya a fannin tattalin arziki saboda harkokin ci gaba sannan kuma ya kasance ɗan siyasa kwararre wanda zai iya yi wa 'yan najeriya jawabi da sauransu na ma riga na hango ɗaya ko biyu ko uku kuma shekarunsu bai wuce sittin ba kalaman tsohon shugaban najeriya ibrahim babangida a halin da ake ciki ga gamayyar kungiyoyin matasan arewacin najeriya sun bayyana goyon bayan su ga kalaman tsohon shugaban kasar ibrahim babangida da ke goyon bayan samun matashi mai jini a jika don jagorantar najeriya a zaben da ke tafi shekara ta 2023 kuma ya zama yana da masaniya sosai game da kasar najeriya Nastura Ashiru Sharif shine shugaban gamayyar kungiyoyin matasan Arewan kuma ga abin da yake cewa tattaunawar da suka yi da wakilinmu da ke Abuja Muhammad Sani Abubakar. Haka mu muna goyon bayan wannan tsari da ya faɗa kuma Allah ya da 2023 za mu dubi mutum mai karfin jini mutum mai ragowar karfi na rayuwarsa wanda yake da aminci da nagarta a sa a gaba to wannan bayanin naku na nuna cewa kawo 2023 za ku goyi bayan dan arewa ne ko kuma duk wanda ya fito ko daga wani bangare ne inda ya nagartar shi ta muku za ku goyi bayan shi inda aka yi la'akari da korafe-korafen da kuka jima kuna yi na ba a aiki a arewa kuma ba a kare martaba arewa kuma al'umma arewa ba su ci moriyan abubuwa da dama ba a gwamnatoci da dama ba to ni dai duk wanda ya sanni ya san ban taba goyon bayan magana zancen mulki na karba karba ba a ce wannan akai wannan yanki wannan akai wannan yanki yana nuna cewar ba gogewa da cancanta kenan ake bi wajen zaben shugabanci ba amma magana ta hankali a nan shine mu yanzu abin da mai dame ma ƙasar nan shine mu samu shugaba na gari da wazirai na gari da za su taimake shi sauke nauyin da yake wuyansa mu abin da muke nema shugaban da zai iya wa kowa adalci ya tsaya ya ba da abin da ya kamata ya bayar na lokacinsa da gogewarsa da saninsa a gyara abubuwan da suka lalace a cikin ƙasar nan wannan shine magana duk wata magana wani abu ba za mu goyi bayan a ɗauko mutum lusari ko ni lakasasu ko ni laksusu ba ko a kama mana wani wani wani wani dan tamore ko mai kama karya wanda zai iya zuwa ma ya je jefa ƙasa a cikin tashin hankali da rigingimu wannan ba za mu goyi bayan mutane irin wannan ba mutane muke so a nemo sahihai ingantattu nagartattu masu mutunci masu adalci masu gaskiya da su iya tsayawa su fidda ƙasar daga cikin halin da aka jefa ta wannan shine matsayinmu ta bakin Nastura Ashir Sharif yanzu sai jihar Gombe domin kwanan baya ne gwamnonin kasar sha bakwai da ke kudancin Najeriya suka yi taro a Legas inda suka baiwa Fulani makiyaya wa'adin nan da ɗaya ga watan Satumba wato watan gobe kenan da su daina kiwo a jihohinsu. Wannan matsayi da ya haifar da cece kuce sosai a faɗin ƙasar Bashir Ibrahim Idris ya ji ta bakin gwamnan Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa ya haya dangane da wannan matsayi kuma ga abin da yake cewa. To tsakani da Allah ai tsarin mulkin Najeriya shine ya kamata ya zamanto shine abin da muke bi a wajen duk abin da za mu aiwata. Kuma dukkanmu mun aminta 'yan Najeriya ne. mun aminta da tsarin mulki muna da wakilai a majalisar dokoki na tarayya muna da shi a majalisar dattawa su suke da dama na canza tsarin mulki tare da tuntuɓa da sauran al'umma wanda zai da sai ya zaga kowane jiha kafin ya kawo tsarin mulkin najeriya kuma a yanzu bai gwada cewa gwamna zai iya koran wani daga inda yake ko zai iya hana wani ya yi sana'arsa da yake yi ba ko kuma zai iya tilasta maka ka canza sana'arka domin shi yana gaba ta dace da shi ba wato kana ganin matakin bai dace ba hakika an samu matsaloli tattare da yanayin tsaro ko zamantakewa to amma wannan bai kamata ta'azzara ya kai ga wannan mataki na cewa an ba da umarnin kai ka tashi yanzu zan tambaye ka idan yau aka waye gari ina gombe na ce duk wani bai rabe ko in yamuri kana hotel ko kana da gidan eh, eh, sai da magani ko kuma kana da shagon safiya fat ka tashi ka bar gombe ya yiwu to su ma nasu da shiwa ba su yi gaskiya ba amma tun da yake ba a tsayawa abin tsari ba abin shari'a wannan kuma ya rige ga masu fassara ne su fassara. to dangane da batun maganar baiwa kudu shugabancin najeriya ba. duk ina ga maganar da ta tsarin mulkin ne ba inda tsarin mulki ya gwada cewa yau in an yi a arewa gobe kuma dole a ya kudu sannan ko kuma an yi yau a kudu gobe dole a dawo arewa ai a yanzu misali a kusan kabilu manya-manya na najeriya watakila in yamu eh, ibo su ne ba yi mulkin kasa ba to amma su ko su ai mulkin tsari bai ba su daman cewa lalle yanzu saboda mu kabila kaza ne kuma in matukar najeriya bata tsaya ta dakile wannan matsala na bangaranci ko na kabilanci ko kuma na bambancin addini ba to matsalar mu ta dinga ta'azzara kenan Allah sauke amma ni ba na tare da wannan ina ga bukata shine a zo a gamu gamayya yanayin siyasa shi zai kawo gwada muku cewa wani na kirki ne wani shi ya dace kuma wani shi za mu bi to kuma sai mu je mu dunkula mu bi amma wani ya yanki guri kawai dan yana so ya ce dole to ai ba lalle kuma dole ya kawo mana alkhairi ba amma hankali shi zai sa a nutsu in ya so a samu alkhairin kowa kuma ya shafe shi a ƙarshe wani hasashe kake da shi dangane da halin da najeriya take ciki a yau to ba zan fitar da tsammani ba nan ah, dukkan mumini bai kamata fitar da tsammani da rahama ubangiji ba kuma yanayi da aka shiga mai gauni mai zafi mai tsanani bai kamata ya samu kada yin abin da ya kamata ba amma dai muna buƙatar da mu tsaya mu waiwaya mu tuna baya mu tsaya inda muke mu duba yanayi ko mu kalli gaba don muna da makoma mu yi wa kanmu itifaki mu yi abin da ya dace da mu ba najeriya alal hakika tana cikin halin da babu daɗi amma kuma bai kamata shugabanni su karya ba amma kuma ya kamata shugabanni su yi abin da ya kamata dan hakkin gyara al'umma kashi uku bisa hudunsa yana kan shugabanni ne sauran al'umma kuma su biyo baya amma yanzu daga sama har ƙasa akwai rauni akwai buƙatan a gyara allah samu iya cin jarabawa gwamna inuwa ya haya mun gode sosai da wannan dama a sauraron mu da wannan muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu ibrahim tukur kefi ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri